muna cikin suratul ali imran an tsaya kan aya ta 196 ne ko la yagurannaka taqallubu alladhina kafaru bil bilad fara da gidanka لا يغرنك تقلب الذين كفروا في شر الله إنه حسن الطوار وسيئة كي كلا كأن محمد صلى الله عليه وسلم وعن اتبال ما سيكون وعقوب أكيد مو على المنبس أكيد أن نبك الدنيا ولا تيوليش ولا تيوليش فما سيأك فعلا الشيء لك لا يضر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد كذا takallubin kajirai su je su dawo su hau jiragen sama su hau motoci masu tsada su yi dukkan abubuwan da suke kada ya roƙe ku musulmi ku ce hanyar da suka bi suka tara abin duniya kuma sai kun bi ta wa hadhihi al-aya wannan aya al-maqsud minha at-tasliyatu amma yahsul lil ladina kafaru min madad ad-dunya dan rashi ne ga annabi Muhammad game da tanadi na jin daɗi da Allah ya tara wa kafirai da nufin tasu da Allah ya yi da dama da Allah ya ba su da nau'o'in tijara da ma'aikatu da kayayyakin jin daɗi da abubuwan isa da buwaya da ƙarfin soja da ƙarfin dukiya duka maza Allah ya zo da samu duk waɗannan abubuwa da dukiya da mulki da kowa yana hannun kafirai an gane ko to Allah ya ce kar wannan ya dame ka mata un kani an jin daɗi ne kan kan ko kuma ma wahun jahannam sannan makomar su wutar jahannama ne wa bi salmi har tir da wannan makoma Allah shi yayi to kenan kai musulmi duk yadda Allah ya jarabe ka da talauci idan ka tuna wata rana za ka bar duniyar ma sai ka ji talauci ba komai wani duk yadda kaga wani Allah ya ni'inta shi kai bai ni'inta ka ba Allah ya ɗaukaka shi kai bai ɗaukaka ka ba in ka duba ka tuna cewa akwai ranar da shi babu shi babu kai sai ka duba damuwar ta yi maka sauki daɗin musulunci ke shi ya samu zana ce ajabar da yamin muni akwai abin sha'awa abin birgewa ga al'amarin mumini in asabahu khairun shakara in alkhairi ya same shi zai ce alhamdulillah wannan godiyar ga Allah sai ta zama khairan lahu wa in asabahu sharrun in wani sharri ya same shi sabara sai a ba hakuri fa kana khairan mu, sai hakuri ya zama alhaji ne shi zan da yake ko na kai ruhu ne baka da hasara in daɗi ya zo ka gode wa Allah in wahala ta zo ka kai hakuri hakurin ma Allah bane mu sai ya kai lalar da ake bawa masu hakuri ma ba a bawa wani mai aiki irin sa ya ce inna ma yi yuwaffa sabiruna إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله ينا ساكن كاو ما صفر قل ba a lissafa aikin kan za a ja ka na daga ba cewa kayan sallah ko kayan azumi ko kayan zarta ko kayan aji ko kayan wani duk ba a duk wannan kawai hakurin ke duba sai a ba Allah ka samu zama masu kun ga faɗa a ji na kajirai in kaga wani kafiri yana burge mumini kai kana da imani ka ga wani abu na kafirci yana ba ka kuma wala imanin ka karfin da zai in imanin ka ya shiga har cikin jin jikinka ya ratsa kashi ya ratsa farko duk abin da ka gani na kafiri ba dai ya ba ka tsoro ba ba dai ya ba ka gujewa ba kai dai za ka gani kawai iyakacin bakinka ya wuce amma ba za ka bar su amana har ma su maka bayyana da wata duniya ko su maka barazana da cewa ba za su zaɓe ka wajen kai ɗan siyasa ne duk kana ba ta wajen ka kanka lokaci dama biyu akwai abin da za ka yi so kai duk abin da za ka yi ka biyu billahi al'azim kafiri ba zai so ko da ka sai dai ka ba ta wajen kanka lokaci Allah ya kiyaye sai ce da hujjar zatu لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار تل أي مجال الدنيا sannan ce lakinin da zinar da kausai dai waɗannan da suka ji tsoron Allah su ne masu imani suka gyara tsakaninsu da Allah kiyaye dokokin Allah lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna ta tabbata gare su wadda koramai ke gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu dawama a cikin nuzulan min indillah wannan liyafa ce da domin Allah abin da kira nuzul shine liyafa Allah ya shirya musu liyafa liyafar ita ce aljanna Allah ka samu na ci masu samun wannan liyafa wato da za ka kaddara cewa duniyan nan da duk abin da za a samu a ce maka tun da zo duniya ba za ka yi wasu ciki ba ba za ka shiga cikin wani tsanani ba ba za ka samu mashaka ba kai idan ka danganta ni'imar duniya da ta lahira suna gudu suna gudu ka ga dai kuma ya ba wata ce ta zuwa gani a duniya ba amma manzo Allah sai ya ce mawdu sauti hmm. wurin da dan aljanna zai rataye igiyarsa ta budala ta fi duniya da abin da ke cikin to ne zai maka a nan cikin masu wanda baya sa shiga akwai da muna sa shiga kai mu da mu in ya kuma shiga to me za ka rasa da ne me za ka samu za ka na yi kare na ɗan wanka? wacce ce duniyar ne a cikin kwana nawa za ka yi kisa idan haka danganta talimar duniya da ta lahira ko kaɗan ba sa kusa ita wacce ka shiga gidan an ƙaramin aljanna wanda shi ne ƙarami talakan aljanna gidan da ya kai duniya da su goma wai fegin allah bai da shi ne fegi ne ba shi da iyaka ne shi Allah shi kaɗai san ya fi da kan yadda zai baka duniya ga maso goma ba wani abu ne. kuma kaddara ai an baka misali yadda za ka hango abin aka ce duniyar nan idan aka ɗauke ta aka jeba ta sama ta ɗaya, kamar karo take zama a jeji saboda girman sama ta ɗaya. idan ka ɗauki sama ta daya ka jefa wa sama ta biyu shi kuma sai ta zama kamar karo a jeji haka sama ta biyu take wata uku haka ta uku sai mata hudu haka ta shi kuma kursi da yazo da ce wasi a kursi ta samawati in an tara sabon bakwai da kasa din kuma kursi ya ce a ah, ku ba ni ba za ku iya da ni ba shi kuma kursi din al'arkin Allah ya ce a ah, kai ma dan kankani ne aka mazaro kake a ji to dan Allah wannan zai yi Allah ya kai wallahi ba zai ci ba saboda haka za mu samu za mu shiga aljanna ne ko ba ya kwanta da hankali shi kar talauci na gaba maka hankali kar ka je ka ci kayan mutane kar ka yadda duk yadda za a yi kar ka ci wani duk yadda za a yi daure wallahi sun wasallahi in ka mutu ba haƙƙin mutane kanka ka jefa ka ci matsalar ita ce mutum ya mutu da haƙoƙin bayan Allah a kansa ka san ba ya ji wa ba to ko kai kaya ne <laughs> an ji gaban Allah ana kan jalin lada ai kai ma so kake ka tsere ko ba haka ba to in kace na ya je maka gaga ai kuma shike nan ba dan dai an tabbata ya ba ya ne wannan kuma ya ji Allah gaba saboda ka karka fice wani shi yasa Allah ce lakin allazina taqarrabu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ka ta wannan ma za ta yi wa ma inda Allah ay nuzulan min indillah wannan shine liyafar da Allah shi da aljanna ranar da za su tashi da fararen ido kowa zai tashi fuskar da fara kan tarbar da wannan garin goma sha hudu haka haka ya fi zanna za su tashi da tashi da kiyama almalaiku suna musu albishir suna cewa bushira kuma yau wajen na albishir ku yau aljanna ce ba kuma kar ku samu da ko suna musu albishir suna shafi musu goshi suna cewa ga hanya nan zan kai da ka ta inda zan kai da ka hankali girmamawa ba irin ta duniya ba irin eh, wani shi wanda ake maka honorable wani ne da ka karon ba honorable kuma wani cikin aminin da Allah rubi ko ba ka ke to waccan girmamawa ce ta Allah Allah ne ce girmama ita da ce wani ba ra'aita ban ma ra'aita na'ima wa mulkan kabira sai ce qalbi na biha nuzulan min indillah wannan liyafa ce daga wurin Allah ma inda Allah abin da ke wurin Allah khairu shi da alkhairi lil abrar ga mutane kirki masu biyayya ga Allah wa hum alladhina barrat qulubuhum suya wa inda zuciyarsu ta barranta fa yarida aqwaluhum wa af'aluhum sai su gaji maganganun su sai su gaji ayyukan su fa tabahum al rahim sai kuma Allah albarru rahim wanda yake karɓar aikin mutanen kirki mai jin kai sai Allah ya karbi Aikinsu ya ba su ladadaki wanda ba zai kare ba abincin aljanna kana gutsura ne yana ruwa. in nama ne ka gafi kafin ka gama rufe bakinka ya kare gudu in ruwa ne ka ɗauka ka sha kana shan kana ajiye kodin sai ka fi tun ta sake shiga ba ranar da zai kare to ba a ce bari aljanna ba a tashin hankali ba bakin ciki ba abin nan matan aljanna ba wacce za ka zo ta ce zanin ta ya kufa kuma ka ji wani ikon Allah ba ranar da za ka zo ka samu ta ɗan kima haka ko nonon ta ya zube haku sun lokacin da ka tashi mutum da matarka budurwar da ta sami akwai abin da ta Allah ya ba mu nasara dan haka tashi da daddare kai sallan nan tashi da daddare kar kai wasa akwai ni'ima Allah ya kare da kan bayin sa ku ci gaba mana wa in min ahli alkitab wa in min ahli alkitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'in khashi'in lil يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن lallai daga cikin ma'abuta littafi magawa littafi su da yahudu da nasara da man yu'minu billahi wallahi akwai wanda yin imani da Allah imani da ma unzila ilaykum kuma yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku ma unzila alaykum kuma suka yi imani da abin da aka saukar gare su khashiina lillah suna masu kaskantar da kansu Da Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan ba sa sayar da ayoyin Allah da amfanin duniya kai kai dalika ga irin wadancan lahum ajruhum inda rabbihim da daddakin su ya tabbata a wurin ubangijin su inna allaha sariful hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne hisabi da za a yi wa ɗan wuta da ɗan aljanna ranar alkiyama daga karfe shida ne zuwa sha biyu rana amma kafin a fara hisabi za a yi tsayuwar shekara da gida ruhu hamsin alfasa ga wanda ba shi da imani an gani ga wanda ba shi da imani zai ga tsayuwar ta kai shekara dubu hamsin ba ci ba sha ba inuwa ba tsoro ba hutawa ana tsaye gaban Allah ba mai cewa sai a da kuma sun ga kashi na su amma rumi da zai ga wannan da ba kana sallah da kullum ina ce kana sallah da mi duk daɗin kasuwa duk daɗin ciniki kakan dakatar da shi ka zo ka ji zan ya a hayya ala tsara, hayya ala tsara. ba kana bari ka ba to za ka ga amfanin wannan hayya ala sala hayya ala tsara. ba ga shi wannan ranar tsayuwa ranar da za a ƙaran nan za ka ga amfanin tsayuwar ka gaban Allah kana ba da sallah ba kana barin komai na ka zuwa da sallar jami'i da kai ba to ranar za ka gani ko jama'a mu ce da sallah ku ji abin da Qur'ani ya faɗa waɗanda ba a jami'in sallah da shi yau mai yushafu an taqin wa yud'auna ila sujud yau mai yushafu an taqin wa yud'auna وقد قالوا يدعون إلى الصنود وهم ظالمون wanda ake kiran sallah lokacin sallah suna ji su ne an kawa Allah ya ce wa kai kanu da aure ila ba za su iya to rana alkiyama Allah zai jarrabawa bayan an tsaya sai Allah ya ce na so ku sujuda duk wanda yake barin harkar sai je sai da sallah da an Allah ya faɗi wannan kowa sai tashi zai sun koya sai Allah cewa ah, kuma wanda baya zuwa sallah sai sai biyo sa makale haka ba zai sun koya ba kashin gadan bayan sa sai tsaya kamar filar masallacin Allah ce wa kad kanu da aure ila sujud fala yastati'u idan an kira su aka ce su yi wa Allah sujada fala yastati'u mu ko mu'minai masu barin harkokin mu gaba ɗaya goshin mu yana kan an wani gaban Allah dama mun saba haduwa Fato za ta maka wahala to wanda baya zuwa sallar jam'i kaji bala da zai zame shi Allah ce khashi akan abasaru sai idanuwa su zama kankantattu su tashi cikin walakanci ai da can a duniya yurzauna su sujudi wa muslimu lafiyar su kalau ba su da wata matsala sallar ce bata dame su kana kallo wani wani sai ka tashi yana zaune a kan benci ka zo ka yi alula a yi sallah ka koma ka same shi yana zo in ka yi magana ce ya ah, samu cikin samu mai yi ba to wanda za ka shiga aljanna ka wajen a zaune la yadda ka bashi a zaune na haka za ka shiga aljanna yana zaune ko kuma yana tsaye Allah ya sani saboda ka karbi wasa da sallah mu tsaye da sallah a kan lokaci ga irin tanadin da Allah ya wa bayansa ya ce la yashtaruna bi ayatin lahi famanan qalilan ba sa sayar da ayoyin Allah dan amfani kankani wannan ya kunshi ma'ana da yawa ba wai sai kana malami ka koyi gaskiya ba a'a idan akan bin ayar Allah ka zan amfanin da zaka samu kana cikin yashtaruna ko ba gaba dan abin da zaka samu ya rufe maka ido kana ganin kai gara wannan ya shiga hannunka da daga ka ba da fasu kana ciki saboda ka karka yadda ka tarayar da wani umarni na Allah musamman kamsu salawat waɗannan sallolin da su ne an awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm su ne farkon abin da za a binciki bawa a kansu ranar tashin kiyama saboda haka wannan huzuzun na salafi safaliya wannan dan amfanin da rai za ta samu kasantacce da barin gaskiya allazi huwa akbaru hazzun wanda ita gaskiya ita ce girma shine rabo wani girma da wani babban rabo daga mutum zai samu a ce Allah ya fifita ka a lahira kana cikin waɗanda Allah yake cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu baki ciki to in ka yi wannan kaga kanka cikin waɗannan doka ce ba ka ka ce Allah ya sauna shi kuma habbal mu'minina ala ma yusiluhum ila al sai kuma ayar da za a karanta mana yanzu Allah ya kwaɗaitar da masu imani ga abin da zai kai su zuwa ga tsira shine alfawzu bis sa'adati wal najah karabauta da samun tsira gobe lahira inda tsarikar muwassar ila zalika hanyar da za ta kai ka wannan shine lugumu sabr ka lazince ma hakuri allazi huwa hafsul nafs shine ka tare ranka ka hana ka alama ta karamu ka tilasta ta abin da ba ta so ta yi ka tilasta ta abin da kike so ta bari shine hakuri dama hakuri malamai suka ce kashi hudu asabaru ala ra'atillah asabaru an ma'asiyatillah asabaru ala Ka yi hakuri duk yadda kafan Allah ya kai da daji kafin duk yadda bin Allah ya kai da wahala ka bi shi duk yadda kaddara ta zo kafin a kan ba shi ne hakurin ba to ba abin da yake sa bawa da kusanta da Allah su fara subhanahu wa ta'ala tabaraka ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس دول أمرني الذي ولنك ينوي كثير الثلاثة فأمرهم بالصبر فأمرهم بالصبر على جميع ذلك سألنا جميعهم والمصابرة هي المناظر والاستمرار على ذلك إذا مصابرة كما تحصل صبر أنقل؟ نعم. دوشين صبر كافر يزول to ka dawwama akan hakuri shine musabara hmm. jiya ka juri yau ma ka juri gobe ma za ka juri kai kana jin haka mutu haka za ka to shine musabara Allah ka samu shi masu musabara so yanzu a ga mana ayan nan ala rama karanta mana ya halazzina amanu ya ayi ku masu imani ya yi wallabi na amalu ya ku masu imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku yi musawara wani ku daji ku ciji ku dauri a kan kunsu wa rabitu kuma ku yi ribadi abin da ake ce ma ribadi shine luzumul mahallin ya yakhafu min wusulil adu min duk wurin da ake tunanin makiya za su kawo hari to ka tura musulmi wuri mutane da yawa yau sai ku karanta alƙur'ani sai ku shi yanzu an ce a sa mutum a gurin da musulmi ke jin tsoro sai wani ya ɗauka sai an zo ana yaki ga wani ba haka ake nufi haka ne ayat ta kusa amma ma'anarta yanzu ba ba akwai ma'aikatu da ake cutar da musulunci idan ba musulmi a wakilci ba a wurin to abin da ake nufi kenan idan yanzu ka tabbata ga wurin da ake daukar 'yan sanda ga wurin da ake daukar soja ga wurin da ake daukar civil defense ga wanda sai ka ɗauki wakilinka ka shadda shi wanda ka tabbata zai kare musulunci ba za a cikin musulunci ta wurin ba sai ka shi a wurin an da amma ya za a ce ku ne da shugabanci ku ne shugabanni amma duk ma'aikatu sai a ɗebi waɗanda ba ku ba su fi yawa su ninka ku kamar su talatin kuma wani ku nila an yi wannan an yi ribaɗi? ba yi ribadi ma'anar ribadi ka kawo wakilinka ka ajiye Allah gafarta wa a abaci ya yi aboye waɗansu musulmi an gawo mushi ne na sojoji da <laughs> ya duba rugarin kwanko <laughs> ya karanta ya karanta sai ya ga takardar wallah ya ga sai ce kira wanda yake wuri ya ce kai ba aiki na tura gani wani ce ne eh, aiki ne ce kuma aiki bacci kake karka sake kawo mu zirin wani tabi haba da ya tafi malam ba ka kai dauda Ibrahim, sai suka dinga shiga da wannan suna wallahi haka suka yi sai ka ga mutum ba musulmi bane amma na kiransa wai dauda ya kudu wai dan jummai ko ku je ku gani a cikin sojojin zai za ku samu da yawa masu wannan sunan to lokacin da bace ne aka yi wa sai su canza sunansu sai su shiga da sunan musulmi ga ya taimaki addini ko bai taimaka amma ga shi nan yanzu suna nan a zazzaune suna nan sai ka ji an ce a zaria wai a duguri sai ka ji an ce wanda aka ɗauka wai wakilan da suka wakilci mai duguri a soja wai kirista ne a kano kirista ne a jigawa har da jigawa ka ji rashin kunya to waye wa kuke wakilta ba ribadi ba ribadi ya ai wallazina amanu sabiru wa sabiru wa rajidu Allah ya ce ku masu limani ku yi hakuri ku yi riba ku cije da hakuri sannan ku yi ribadi kar ku yadda la yutayanna islamu min sibalikum kar ku yadda zo musulunci ta gefen ku in Allah karka yadda a samun wancan bangaren ba musulmi can bangaren ba wakilci can bangaren ba mu da wakilci kuma kai ne shugaba a wurin kafin ci addini ne ka je yi neman kuɗi in ka tara kuɗin aina za ka ci in kafiri ya zo ya tinkare ka da yawa da yawa da yawa yau ka je an ba ka matsayi ka tara dukiya ka tara dukiya ka tara dukiya an sallale ka shi kenan ka dawo gida ka gina gidaje ka yi abin sai wani yanki ke zo sai aka kula gidajen cutar ta yi dai? ka tsaya ka duba mini zai faru gobe Allah ji kansu a baci Allah gafarta musu sun yaki ko biya sun yi Allah ya sa na yanzu masu kwatanta wannan shine ribahi wato duk gurin da musulmi suke jin tsoro za a musu illa ta wannan bangaren to wajibi ne su tura wakilci su sa idanu shugaba din ya naɗa ka to wajibi ne kuma ya game da yi aikin shugaba ke sa ido da tabbatar cewa kana aikin da aka saka da yi amma kace ba ruwanka da addini to Allah yana aika ta da inna rabbaka bil irsal duk wanda Allah ya bashi matsayi yace ba zai taimaki addini ba kyani addinin dai ba zai lalace ko ka taimaki addini ko ka taimaki addini addinin dai kan a aiki tsohonka da addinin haka kuma za ka bar duniya addinin yana sai dai a ce ka yi aikin banza tun da ka zo kai duk abin da ka sani na duniya na waye waya da ce shi ko dan me ba za ka mutu addinin Allah da dukiyar duniya kawai ku taimaki addinin Allah duk wanda ya tafi Abuja kai duk wata ma'aikata da aka kai ka billahi la ilaha illallah kar a zo ana magana musulunci kai ka tashi kai magana yau mu fadan da ba musulmi ba suna kunyar kara addinin su suna jin kunyar tura fasto ya zama gwamna suna jin kunyar tura fasto kuma ku zaɓi limamai ba tsani ba boko ne da da boko da kuma yi ne da ba. fato fasa na wani gari kawai Allah ya ba adiri ya Allah ka babu wakilai da za su addini kar mu tsoro in Allah ya baka boko ku zo ka tsaya kan da duniya to an tura yanzu wani mai ba da wani Allah ba su ko ba shi ba to dan me za mu tura limaman ba samu wasu farafin sokin nan biyu yara mu da suke karatun su su rungumi addini su su rungumi siyasa su yi Allah in suka shiga siyasa za mu ga canji a kan amma mun ka ɗan tasha ko ka gaishe Abuja ta dan ce zai ba su da dame shi da shi duk dokar da za a yi ba ni wata da ita to ita zo na ni dai ba na samu kuɗi na ba ki a ne su bari ba ku wani misali lokacin da jantin nan zai zo ya mulki wani yaro ɗan goma ne musulmi ne gidanmu ɗan ji yana cikin delegate sai suka yi zaɓe sai suka zaɓa army sai suka dawo aljihun shi da kuɗi da ɗari sai su mara yaya zaɓen nan na kusa ce a ah, to allah ya kamar zaɓen hana musalla ne haka za ta hana musalla ba mun ji kawai mun ba su kuriya kun ba mu abin da za su ba mu na ceto ka jira kuma abin da zai biyo baya ita da zai biyo baya ce ka jira wallahi sai gashi hayaki yana ci ta nufin ana allahu akbar ya zo tu ma alajidan da mana mana na ci nake yana ciki na ce <laughs> kamar da ranar da kace ba za su ana ka sallah wallahi dan tuna masa rana hmm. nace ka manta ran da aka baka dubu ɗari kace ba za su ana ka sallah ba yanzu dubu ɗarin ta ne ta kare maka kanka yace Allah wata ran wakilci irin nan ko kuntu addini musulmi a baka delegate kai amfani da wannan ƙuri'a taka ka fifita kafirci akan musulunci wallahi rana alkiyama za ka faɗi dalili hmm. saboda kuɗi saboda kuɗi dalike da ku gaji anan za a yi zaɓe lokacin da za a yi zaɓe muka ci ku zaɓi musulmi suka je suka dawo a wurin da suka zaɓi kajiri a wurin ake kaɗa ganga ana ce yesu ya kada muhammad kuma suna wurin ba su bar wurin ba wani yanzu wanda malamu ma mun yi haka mun yi haka ga wani baɗin mutu na ce ai gudun ba ya zama na balla ne kuke nema a duniya sai gashi kafirin da suka zaba ya zo ya zama musu alaƙaƙai wai a lokacin ne kuma wanda ne an faɗa mana ba wanda ya tsalla da amfani gaskiya oh, oh, to to amfanin gaskiya ba ka ji kai aiki da ita ba idan lokacin da ya kamata kai aiki da ita ya wuce ba kai ba mai amfanin ka ka ka ji da kuma ka ji ku gane duk yan siyasar mu suke zama jirgin wasu da yawa su suke cutar da mu idan an tafi zai duba dala in za ya kai matsayin da zai karbo dala sai karbo ya ce a wannan zan ɗanyi wata shida ina ce abi na ba ruwa na kan wata shida kuma kayanci ya riga da musulunci don Allah ɗan siyasa ku shiga siyasa da niyyar za ku kada addini ba da niyyar za ku tara kuɗi ba yanzu siyasar da ake a Najeriya ɓangaren musulmi mu ne kuke yi ba manufa amma su wallahi ba kuɗi ne da su suna da manufa gina al'ummar su suke ku duba abin da je a shekara takwas ya gina al'umma su gudu ina to kun kuna na kun yan arewa kuna nan wannan ya yi uku ga wannan zai takwas sun allah ya yarda to sai muka abin da aka yi wa al'umma muna jira mu gani dole ne a gina arewa domin an talauta ta waɗannan 'yan siyasa dole ku gina arewa domin an tsiya ta arewa an karya tattalin 'yan arewa an daɗe ba a ɗaukar su aiki an daɗe ana karya musu tattalin arziki yanzu da kuka zo muna so ku saka mana in ba ku yi ba Allah ya isa samun nabaru ba abin da za mu gawo ba mu ce Allah ya sarma domin duk wanda yake bai san an cuci arewa ba kai yake munafiki ya sani an cuci ko ba cuci ruwa wani wannan ne mun ba za su a ce bidi bi muke wani aiki kaje mu dai Allah ya sani mu ba ta gaskiya ko ba ta ba hmm. kai mutane ba sa adalci ba sa malamai adalci a nan mun muka wa pdp alƙuru ko ba nan muka yi ba ba nan muka yi ba to a lokacin wa yi ba muku la'allahum sai ce ne wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah hakika za ku rasa babbar babbar rabo shine ka tsira daga azaba ka tsallake cat zuwa aljanna akwai rabin da ya fi wannan ku je da Allah ke ba da siffar jahannama ranar alkiyama yace takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya biha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir sai su kalu bala qad ja'ana jahannama idan aka fito da ita dan Allah da kansa ya dau alƙawarin za a jawo ta daga rami ta fito da ita wace a yau mai fito jahannama za a jawo ta daga rami mala'iku dubu saba'in ke rike da kowane linzami jahannama guda daya tana da linzami guda dubu saba'in kowane linzami mala'iku ya jurruna hawa ta jurruna hum suna jan ta tana suna su saboda ƙarfi inna atarni bi shararin kalqas tana jifa tarbatsinta kamar kan ya canji Allah ta kadu Allah yake ta kusa ta mulke zuminan dai saboda jahannama ta yi shi ta ga masu saban Allah tana so a bata izini kawai ta lashe kullama ulqiya biya fawdin duk lokacin da aka ibo dan jama'a aka watsa wa jahannama sai mala'ikun da ke ciki ta'alahum kazanatuha sai su tambaye su alam ya ci kuma kuma me bai zo ne? ba ibu kuwa zai ce bala hakika mana wa'azi haka zama na karyatawa muka wa kullum muka ce a mu za mu more wa abuja ma nazzala Allah min shay suka ce Allah bai saukar da komai ba ba wani da Allah ana kabi wata malama na Allah ko ruwa ba siyasar najeriya wacce ce aka kogar da alkur'ani wacce ce pdp eh, eh, eh, tana aiki da alkur'ani ne ko apc tana aiki da alkur'ani mu mun zo ne kawai hau an samu zamu da zamu shekare da shi da za ka rubuta malamana in ka biya musu wallahi ko ruwa ba ka sha ba ka da wannan wa'azin kaje shi ke an gaya maka allah ba zai tambaye ka ba akwai aikin da za ka yi wanda allah ba zai tambaye ka ba zabna wa kunna. ma nazzala allah min shai. muka ce allah bai saukar da komai ba in antum sai mala'iku su ce musu kai kukan ba ku zama ba illa fi balalin kabir ba ce kuna cikin mata babba tun daga hukun zama a ƙarshen kushi ya wuce jahannama kowa sai ya ganta kai ba ma gani ba sai ka shiga dukkan mu na zamu shiga amma ba amma shiga Allah ce wa in minkum wa in minkum illa wariduha حتما مقضيا kowannen kudin labarin da sai ya shiga amma in ya shiga hatta wurin alaura sai jahannama ta zama mai sai kuma nunajjin na taqaw wa namaru an shiga lokacin da ka shiga ka sa kafa a ciki sai ka ji tayin sanyi yana rubutu ba da shi sai ta zama mai sanyi sai ta dinga jur ayyuhal mu'min kai sauri ka wuce ya kai mumini fa inna nuruka qad habata lahan hajjanka ya ji da zafi na idi ka wuce ka wuce aka ba ta wannan Allah yake kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan al'amari ne na riga na buga kan dabbar da ya faru ba abin da zai yi haka kowa ne shi ne ko ba gaba ba amma mu'mini mai imani ba zai ji zalunta ba kai wani ma sai ya wuce shi ba an ce za mu ta jahannama ba shi ka wuce da ta wuce in kana tashi da daddare sallar nan sai ta ɗauke ka kyau ka ga yadda wani ya take abin nan ko sallar da rake ba kana tashi ba kyau sai ka wuce sai ka wai ka ce ina ina jihar nan wuce ai nan karkashin ai an wuce kan gaje an wuce ba ka sallar shi ba ka sallar da dinga yi ba ibada mai nauyi wacce take nisan ta mutum daga wutar jihar nan kamar sallar da tashi ka nisan da haka kanka da daddare ka koma ga Allah ko raka a biyu za ka iya yi ka koma ka kwanta amma kar ka zama barci ne a wani laifi da akai ne ba ku kana tunanin za ka mutu za a sa da kai za ka ta a gaban Allah ka kwanta tun daga farkon dare har ƙarshe ba mu Allah kiyaye to wannan falan wanda zai ya samu ya tsira daga wancan azaba ya kubuta wannan ya samu babban Allah ka tsira da mu ولم يكن أحد الفلاح إلا بالاحتلال بها أو ببعضها والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به باب ولد وعيو باب ولد كيفي ولد وعيوسا zai sa ya tsallake ko karfinsa zai sa ya tsallake ranar kiyama gaba ɗayan mu a gaban Allah za mu tsaya tsayuwa irin ta mutum guda haka duk za su Allah kuma Allah ya kowa mumini wanda ya imani da Allah ya ɗan yi ayyuka da bawa kyau a nan sai Allah ya sakana ji annabi Allah zai sakana tsakaninsa da da bawa sai su wani ba kai ne ka ɗan yi karyar nan ba ce ni ne shi duk wani jabe ba kai kai ka ba dan nan ma ba ka je wuri ka ba sai duk an nuna ma da yin kasar Allah shi amma na su tuta ka a duniya da rufa ma a duniya da lahira da kana yi sai ya fito cikin bayan Allah ya taɓa zunubi ذاك المثال في من كتب مؤمنا كتبه الله في الدنيا والاخره هو من يرفع مؤمن اسيري الا الله Allah yana son ka gare ka nan kuma ka karkace ka nan ko wa ko amma dai yana so ka yi shi ka kira shi kuma to akwai aiki da ya taso kungiyar jama'a za ta bi da kawo sunna wanda lallai sun ce a daima da mun san taimako yau a wurin karatu domin ayyukan da ake tayi na addini na taimakawa addinin allah yau za mu yi amfani da wannan lokaci don neman wannan taimako allah ma ɗaukakin sarki masu taimakawa allah ya taimake su duk wanda ba ya da abin da zai taimaka allah ya ba mu gaba daya don allah kuma ya kasance ya sa jarinsa akan wannan aiki da za a yi na tafiya ta kalmar allah muna fata Allah ya ba mu abin da za mu taimaki addini da shi ya Allah mu lokacin sarki duk waɗanda suka ba da gudunmawa Allah ka san damuwoyin su ka san bukatun su ka biya kowa da yayewa kowa da damuwa da kuma ba wa kowa abin da yake nema gare ka Allah ya kara mu cikin darajar da da wasu za mu shiga sabuwar sura akwai lokaci a sauraron ci goma da wani mawara sai dai ta mai tambaya a yi tambayoyi don mu karasa lokaci duk ba da baya kuma ni in shiga cikin ah, jawabi na za mu yi bukara haka kai ina kira ga dukkan musulmi don girman allah mu zama muna da haɗin kai ba abin da yake taimakon musulmi kamar musulmi su haɗa kansu kuma su dinga taimakon juna idan muka duba kasuwancin a wannan gari a yanzu bayan yi a kowace wannan zama a jihar bauchi masu arziki da ke cikin garin sun duka masu arziki da ke cikin garin da su goma lokacin wani a jihar bauchi wani zai ce ah, tura za a samu haka za a samu kaga zarar nan da kake gani ka ga garin nazari Kaga wasu tsohon masu tuki a cikin garin nazari suna nan a goyi wanda ba mu zuwa cikin gari an manja to kamata ya yi mutum da sa a ran na so mu taimaki yan uwanmu ko a goma shago ka ga wani ɗan ka yana so ya ci abinci kar ka kore shi albarkacin kayan da yake sayarwa sai Allah ya kawo maka lafiya da kuma wata hukunta da yan kasuwa suke yi kuma ba babu shakka sun kai duk lokacin da kake kyashi na kasa da kai abin da zai samu to kana yi wa kanka illa a sama an bayan da ku duba yadda ƴan kasuwa waɗanda ba musulmi ba suka zauna suka rubuta komai a rubuce aka kirkiro shaguna a gefen gari aka ɗin jari aka ba wasu kai hatta mata kun ga mata hatta ba mata muke yi ba to sai da aka tafi bauchi aka ɗebo matan tsayawa aka kawo su koya wa matan biron yadda ake masa ka tafi kurka gani yanzu kana zuwa kurka kawo shi ɗan jakar ɗin nan hanyar jirgin nan za ka gamsu da mata suna sayarwa da sun iya mata ne to sai aka jaga ɗauko su aka kawo aka ce su koya musu mata kan su nemi komai a wurin wai duk mu tashi mu bakari ne kullum ne mu bakari Allah bai sa mu bari ba yanzu mu wada nashi ai ba za mu gori saboda ka da Allah duk inda muke mu hada kai musulmi je na kan ɗan musulmi musulmi yake yana so ya taimaka wa ɗan uwansa musulmi a wajen kasuwa ne a wajen aiki ne kuma shawarar nan da aka fara sura su mutum Allah ya ba da suna suratul shura aka ce mu dinga muna zama muna tattauna damuwa in a unguwa ne mu haɗa kai mu tattauna damuwoyin mu in a rukuna ne kamar na idan a ce kuna da kwamiti kuna da shugaba wanda za ku zauna ku ga zai kullo wajen doya wata rana ne zai karin ya za ku kuma mace shi kuna da lauya kuna da komai ku yi ku komai yadda wata rana zuwa ce ku tashi za a ba za su kashe ba saboda sun yi suna da kaza suna da kaza haka abin da kamar suke yi duk inda ka tafi da suna suna da inshora suna biyan gwamnati haraji a kafa ku ba zai yi ba amma an kuka zauna kana zube ba ruwan wannan da wannan ba ruwan wannan da wannan kuna tana da juna sai waɗansu masu zo su fashe rukuna hannu yanzu da da kwanaki na tsari rukunan da muke da shi kafin kasuwar nan ta kone mutanen mutanen a salukuna ka tafi abuja wata kasuwa Kusai shekaru ashirin in ka tafi Kusai duk shagunan rabi na musulmi amma yanzu ka muka ga shagon musulmi a usai sai ka yi tafiya kamar nan da kusan kaminus duk sun sai ibo ne yanzu sun zarka da usai ba ka muke mu za kafa abu gina shi sai daga baya kuma saboda kin juna da kin taimakon juna sai abin da a ce da zanen su yi kuma wani amma Allah yana kan mutanen da suke son junansu kuma Allah yana taimakon mutanen da suke taimakon junansu in za ku taimaki za ka taimake ni ina kana da buru ka taimaka mu to kai ma za ka ga Allah ya taimake والله في عون ma da ma العبد bi عون أخيه وما كان العبد في عون ne من مكان sa wannan a cikin sannan don girman Allah mu kula da tafiyar yayin karka ce ɗanka da miji ne ba shi da matsala yanzu mazan sun fi matsala da ya ka sa ido a kan shi sosai wajen tarbiyyarsa da rikon amana shi kafin Allah ya zai hankali mun wannan masakuliyar ce wani nauyi ne amana ce Allah ya rata ya maka kuma tabbata Allah zai tambaye ka duk wanda ya zaba wani kuma samari mata zai karka zafafa wajen sai ka kara mata an gane ko ka dan yi hakuri ne kuma daga yadda eh, wani wani arni a nan kudu ya ce wai bahaushe ba shi da wata damuwa illa ya samu kudi da gina gida da sai mota ya rauni wata wani suka dauke wai in ka mana wannan shi ke ba mu da wata damuwa to kaga ya na mu ko kafiri ne ya rike shugabancin kasar nan na yi wata ce ba wani ba shi na dama kuma ya faɗi wannan a duk duniya tana ci ce ba wani shi damuwa ta uku ne aure mota gida ike nan ya samu wannan shi ke ba wani shi kaɗa ke nan wato ba mu da ɗan uwanmu in kun yi tabari ba gara samu da suke ne ba ka da hadafin kowa wannan kawai gida mota aure kana da al'umma a gaban ka inda ya san muna da kishin al'ummu zai ga mana wannan magana so zai faɗa ba to ya riga ya san al'umma, ba wanda zai je da damuwar al'umma sai dai kawai damuwar kansa ya samu hanya kwan gida ta bashi wani aka bashi kenan ya samu gida ya yi mota ya yi aure cikin wannan kuma ba shi bane da wannan kamere suke gani yau ga shi shugaban ma namu ne amma suna biyar shi ko ba wani saboda ku ba ku da manufa duk kun tura ruwa ku sun tafi ba ku da wanda ya tafi don ya duba wace ce al'umma wace irin al'umma ce ta turo ne wace irin rayuwar al'umma ta take ciki wani irin abu za mu yi mu sauƙaƙa al'umma mu tun daga ba mulkin Obasanjo aka ce duk jihar da take da man fetur sai an ninka mata kudin ƙasar nan yanzu su duba bayansa ba ta kai tsororokan zaman ba amma tana karɓar kudin jihar Kano su jihar Kano mai ainihin local government arba'in da nawa arba'in da hudu ga wata jiha bayan su tana karɓar kuɗinta so hudu saboda ita wani ana samun kuɗinta akwai zalunci a ɗan uwa kuɗin dan an ninka kuɗin da za a ba jihar kano kamar so uku ko so hudu sai a ba bayan su waɗanda ba su da mutum kamar dubu ɗari hudu a cikin jihar gaba ɗaya kano tana da mutum kusan miliyan goma akwai zalunci ko uku to dole sun ba su zalunci dole a fifita jihohin da suke da kudin ake tonon wafe a kan jihohin da suka zama ci ma zaune kuma su gani wannan abu su haka amfani da su a majalisa suka yarda suka jefa ƙuri'a suka tabbatar da wannan a lokacin gani umar abba shi ne shugaban majalisa suka yi doka kuma da abin ya zama dogara yanzu akwai shugaban da ya sai idara wannan to an sai kasar biyar dole a yi a arewa dole ne mu shiga cikin damuwa saboda an takai tamu da bairo aka yi amfani da bakin bairo aka tsaya ta arewa kuma da yan arewa sun zo wai a wai najeriya duka ɗin shi amma wani alin kano ya rubuta magana ba kai na mani na Allah ya ba asiri ya Allah ka samu mu cika da imani Allah ka tashi mu da shi Allah shi yadda mu shi yadda ya mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mana ya yi kuma da mu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kasance da kafirci da kafirai cewa da wannan mu da muka zaɓa muka tura mu ya Allah ka ba su kishin al'umma su Allah ka ba su ikon yin daidai kada kuma ba daidai su suke ba Allah ka gane da su fi shi sun sun gane Allah ka ba su ikon haɗa wanda wanda ya ka kuma Allah ka yi mana zaɓa ya ba abin da ya ba kuma ɗawa da ya wuce wannan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول اللهم الله يجب ان عائشه في الدعاء الله يا بركه Allah ya ƙara bari ku ji yadda daɗaɗawa take yadda sun san yana azumi ran litinin yana yi ran alhamis sai su so masa kaza ran litinin sai ba ga shi kai gobe baki kan wannan yake don Allah mu fara yana addu'a to kaga wannan abin da yasa aka wannan saboda kai ma kana da mahaifi a duniya ka gani an dai gane abin da nake nufi gashi yanzu ya ce mu roƙe yana roƙon mu a sa ƴaƴan nan a cikin addu'a Allah ya yi musu albarka Allah ya ƙara musu buɗi to har kai wa ma'aikinka wani abu da ya ji daɗi har yake neman wani ya taimake shi da addu'a kan Allah albarkaci ka ka jefa ka ta ne ko ka ku Allah masu iyaye su kula da iyaye ku kula da iyayen ku duk wanda ya san yana da mahaifi a duniya ya ku kula da shi wajen taimaka masa da rage masa nauyin wannan rayuwa ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين